Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare nake da Muhammad Hafiz Babalar da sauran abokan aiki. Muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Alhamis 4 ga watan Agusta na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. An kammala binciken jirgin ruwan dakon kaya na farko da ke jigilar hatsi daga Ukraine. Tun bayan da Rasha ta kaddamar da mamayar ta karshen watan Fabrairun da ya gabata a Istanbul jiya Laraba. Kuma zai ci gaba da tafiya zuwa Labanin inda ya dosa. har yanzu gwajin da ake gudanarwa kan shugaban amurka joe biden yana nuna cewa dauke da covid amma baya jin laulayi kuma baya jin zazzabi a cewar wata sanarwa daga likitansa da Kevin O'Connor. Jiya Laraba Taliban a Afghanistan ta yi Allah wadai da harin jirgi mara matuki na Amurka da ya kashe wanda ake nema ruwa a jallo shugaban alka'ida Ayman al-Zawahiri. To kanan labaran kenan. Yayin da 'yan bindiga suka kai wa mataimakin shugaban 'yan sandan Najeriya tare da kashe dogarin sahari. Komai masana ke cewa kan lamarin tsaro a kasar. ba wani abu ba ne kawai abu ne da yake nuna mana dada taɓarɓarewan sha'anin tsaro a nan ƙasa abu ne abin takaici ma ya zama ruwan dare mai gama duniya a ɗaya bangaren kuma kowane irin hali mutanen da ke hannun 'yan bindiga kaduna ke ciki musamman ma a fannin abinci to muna cin masara mu ci da safe mu ci da daddare sai wasu lokuta an samu shinkafa a kawo saboda tana wahala daga baya bayan nan kuma sun ba mu kuɗi su biyu dubu goma goma amma me kuke da dubu goma a daji muna siyan abubuwan da muke so tun da ai akwai masu siyarwa ɗaya daga cikin waɗanda Allah ya kubuta daga hannun 'yan bindiga kenan sai a kasance da mu cikin shirin alheri giras abdu za ta shigo mana da shirin ta domin iyali amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron kashi na farko na labaran duniya jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe an kammala binciken jirgin ruwan dakon kaya na farko da ke jigilar hatsi daga ukraine tun bayan da rasha ta kaddamar da mamiyar ta karshen watan fabrairun da ya gabata a istanbul jiya laraba kuma zai ci gaba da tafiya zuwa labanin inda ya dosa Rogar binciken fararen hula ta haɗin gwiwa da ta haɗa da jami'ai daga rasha ukraine turkiya da kuma majalisar ɗinkin duniya sun kwashe kimanin sa'o'i a cikin jirgin ruwan razoni na kasuwanci tawagar ta kasance wani bangare na cibiyar haɗin gwiwa jcc wadda aka kafa a istanbul karkashin yarjejeniyar Black Sea Grain Initiative da aka sanya hannu a ranar 22 ga watan Yuli za su sa ido kan aiwatar da yarjejeniyar. JCC ta ce tawagar ta tabbatar da cewa komai yana cikin tsari da ma'aikatan jirgin da kuma kaya, kuma wannan yana nuna ƙarshen aiki na farko don aiwatar da yarjejeniyar. Ma'aikatar kula da ababen mura rayuwa ta ce akwai ƙarin jiragen ruwa sha bakwai da aka loda kuma suna jiran izinin tashi daga tashoshin jiragen ruwa na Odessa chonomax da kuma Yuzini. Har yanzu gwajin da ake gudanarwa kan shugaban Amurka Joe Biden yana nuna cewa dauke da COVID, amma baya jin laulayi kuma baya jin zazzabi a cewar wata sanarwa daga likitansa da Kevin O'Connor. O'Connor ya faɗa a cikin sanarwar cewa Biden yana jin daɗin motsa jiki mai sauƙi kafin gwajin nasa na safiyar jiya Laraba. Ya kara da cewa shugaban yana fama da tari lokaci-lokaci amma ba kamar na jiya ba. zafin jikin Biden, bugun jini, adadin numfashi da kuma yawan iskar da jikinsa ke bukata sun kasance daidai, sannan har yanzu hunhunsa lafiya yake. Shugaban na Amurka zai ci gaba da kasancewa a killace yayin da yake murmurewa daga sake kamuwa da cutar da aka gano a ranar Asabar. Fadar White House ta ce duk da kamuwa da COVID-19, shugaba Biden ya ci gaba da aiki daga gidansa na gwamnati har ila yau. ya ci gaba da yin taka tsantsan don kare duk wani ma'aikaci na gidansa jami'an tsaron farin kaya ko fadar white house waɗanda ayyukansu yake buƙatar su kasance kusa da shi jiya laraba taliban a afghanistan ta yi allah wadai da harin jirgi mara matuki na amurka da ya kashe wanda ake nema ruwa a jallo shugaban alka'ida Ayman al-zawahiri a tsakiyar birnin kabul a ƙarshen makon da ya gabata sai dai ta ce har yanzu ba su da wani bayani game da harin da aka kai kan wanda aka auna tare da sabunta kudurinta na yakar ta'addanci. Abdulsalam Hanafi, mataimakin firayim ministan Taliban na biyu, ya bayyana haka ga manema labarai a babban birnin kasar Afghanistan a wani mataki na farko da mahukuntan kasar suka ɗauka a hukumance dangane da kisan da aka yi wa wanda ya kitsa hare-haren ta'addanci bayan da shugaban Amurka ya tabbatar da hakan a yammacin ranar Litinin da ta gabata. Kasancewar zawahiri a wata unguwa da ke birnin Kabul ana ganin wani abin wulakanci ne ga Taliban da suka kwace mulki kusan shekara guda da ta gabata kuma suke neman amincewa da mulkinsu daga kasashen duniya. Har yanzu ba mu da waɗannan bayanai abin da muka sani shine an kai hari ta sama a nan kuma masarautar musuluncin mu ta yi Allah wadai da shi sosai in ji Hanafi a lokacin da aka tambaye shi game da harin da Amurka ta kai da jirgi mara matuki da ya kashe alzawahiri. in an jima kaɗan hafiz zai sake da da labarai kafin nan zamu leƙa najeriya inda yayin da 'yan bindiga suka kai hari akan tawagar mataimakin shugaban 'yan sandan najeriya audu madaki suka rauna tashi da wasu mukarrabansa kana suka kashe dogarinsa masana ƙasar na cewa wannan na ƙara nuna taɓarewar tsaro ne baki ɗaya hassan mai na kaina na ɗauke da wannan rahoton su dai 'yan bindigar sun bude wuta ne akan ayarin mataimakin su feta janar na 'yan sandan najeriya mai kula da shiya na goma sha biyu aig audu adamu madaki 'yan bindigar sun kai wa wannan babban jami'in dan sanda farmaki ne a barde da ke yankin jagindi na jihar kaduna akan hanyarsa na zuwa nan abuja da misalin karfe biyu da rabi na inda suka kashe dogarin mataimakin sufeta jihar na 'yan sandan najeriya yayin da shi ma samu raunuka tare da sauran wasu daga cikin 'yan tawagar tasa tuni kuma gwamnatin tarayya ta mai da martani akan wannan al'amari what i know is that bandits would always want to make this kind of spectacular ministan labaran najeriya kenan alhaji lai muhammad ke cewar 'yan bindigar sufa a da yaushe so suke suke irin wannan aika-aika don a san suna nan su kuma yi jan hankali to koyaya masana ke kallon wannan farmaki akan mataimakin shugaban 'yan sandan najeriya dr faruk bibi faruk babban malami ne a jami'ar abuja ba karamin abin damuwa ba ne tun mai mukami na mataimakin speta general na ƙasa wanda a aikin da yake ma jihohi kusan hudu zuwa biyar ne a karkashin shi kwamishinonin 'yan sanda wurin hudu ko biyar ne a karkashin shi cewa 'yan ta'adda za su iya kai hari a kansa sannan su samu dama a kan shi sannan kuma maimakon hankalin gwamnati ya tashi sai a rinka fitowa ana faɗan magana cewa wai 'yan ta'adda suna san a san da su ne watakila su masu mulkin ba su san da su ba amma talakan najeriya wanda aka kama aka karɓi kuɗi a hannunsa kaiwa iyalansa fyaɗe a gaban shi aka kore shi daga gidajen kansa aka kona gonakinsa aka mai da shi cikin kuncin da bai taba sani a duniya ba ai shi ya san akwai yan ta'adda a cewar mai sharhi kan al'amuran tsaro a Najeriya farfesa Muhammad Tukur Baba irin wannan farmaki akan babban jami'in tsaron Najeriya alamu ne da ke tabbatar da cewar tsaro a kasar ya su kurkuce. Wannan farmaki da 'yan ta'adda suka kai wa mataimakin feton dan sandan Najeriya ba wani abu ba ne kawai abu ne da yake nuna mana dada taɓarɓarewan sha'anin tsaro a nan ƙasa. Abu ne abin takaici ma ya zama ruwan dare mai gama duniya. Farmaki da suka kai wa jirgin ƙasa, farmaki da suka kai kuje, farmaki da suka kai wa shi kansa tawagan shugaban ƙasa. Ma waɗannan su ne ma ya nuna suna da ƙarfi. Jihohi da yawa ana ta kakashe mutane a Borno Borno a Taraba a Zamfara a ko ina a Niger State ana ta kakkashe mutane ƙauyawa da basu san komai ba su da komi a kashe su a kona wani dan bukoki da suke da su da abin nan duniya duk ta sani watakila shi Lai Muhammad ne dai da yake zaune a Abuja bai san duniya ta san da wannan ba amma duk duniya kowa ya san Najeriya ba tana cikin wani hali na kakanin kai Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja Nigeria To a gaida Hassan mai na kaina har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Hafiz ya dawo dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Ƙungiyar ma'aikatan jinya ta Malawi ta bugaci shugaban ƙasar Lazarus Chakwera da ya bar ma'aikatan jinya kusan dubu biyu don su yi aiki a ƙasashen Amurka da Saudiya bayan da gwamnati ta bayar da umarnin dakatar da shirin. Kungiyar ma'aikatan jinya da ungozoma ta Malawi NONM ta sanar da shirin ne wata guda da ya gabata inda ta ce an tilasta ma'aikatan jinya yin aiki a kasashen waje saboda yawan rashin aikin yi a Malawi. Kawaran ma'aikatan lafiya ta haifar da damuwa kuma ma'aikatar kwadago ta kasar a ranar Talata ta ba da umarnin soke shirin tana mai cewa kungiyar ba ta da hurumin doka kan kauran ma'aikata. Ministar kwadagon Malawi Bera Kantukule ta shaida wa BOA a ranar Talata cewa an yanke shawarar dakatar da shirye-shiryen ne bayan la'akari da cewa kungiyar ma'aikatan jinya da ungozo ta Malawi kungiyar ma'aikatan lafiya ce kawai. Ta ce abin da muka gaya musu shine idan kuna son yin wannan abu to tabbas ku yi rajista daban wacce za ta rika ɗaukan aiki amma ku yadda kuke doka bata ba ku damar shigar da kansu cikin ƙauran ma'aikata ba. 'Yar majalisar wakilai ta jam'iyyar Republican a Amurka, Jackie Walaski, ta mutu a wani hatsarin mota da ya faru a gundumar Indiana ta arewaci, a cewar wata sanarwa da ofishin ta ya fitar jiya Laraba. Walaski, wacce ta yi aiki a kwamitin majalisa mai muhimmancin gaske da ke sa ido kan harkokin haraji, an fara zaɓar ta don wakiltar gundumar majalisa ta biya Indiana a shekarar 2012. A baya ta yi wa a majalisar dokokin jihar. An haifi Oleski mai shekaru 58 a South Bend kuma tana zaune kusa da Elkhart da ke jihar Indiana. Ita da mijinta a baya sun kasance masu wa'azin mishan a kasar Romania, inda suka kafa wata gidauniya da ke ba da abinci da magunguna ga yara matalauta. Ta yi aiki a matsayin mai ɗauko rahoton labaran talabijin a South Bend kafin ta shiga siyasa. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla Malam Muktar Sha'aibu na ɗaya daga cikin mutane biyar da 'yan bindiga suka saki a ranar Talata, kuma ya ce sun yi fama da rashin lafiya da kuma zaman zulumi na rashin sanin makomarsa a daji hannun 'yan bindigar kamar yadda za ku ji daga bakinsa a wannan tattaunawar tasu da wakilin isa lawal ikara To alhamdulillahi kamar yadda kowa da ya fito yake faɗi mun yi fama da rashin lafiya kuma cikin hukuncin ubangiji an muka tura da request na magani mukan samu wani lokuta da yakan ɗauki lokaci to amma alhamdulillah cikin hukuncin ubangiji addu'o'i da ake yi mun yi zama zama ba mai kunci yadda ku kuke ji a nan ba ba dai irin zama bane wanda na 'yanci duk abin da za ka yi kana under directive ne sai ka tambaya duk abin da za ka yi amma an ga faifan bidiyo kuma ana dukan ku wannan faifan bidiyo gaskiya ne saboda ita gwamnati da Allah ya dora mata alhaki na 'yan Najeriya suka kasa fidda mu har kwana 127 an zo wasu 'yan uwa suna so su fitar da yan uwansu kuma a sojoji sun tare shine babban abin da ya janyo mana wannan duka da suka ce za su yayyanka mu Allah ya tsaye da abin a duka amma yunkurin nan na yan uwa ana magana kuɗi ake kaiwa kuɗin kenan aka je kaiwa to ai ban sani ba ka gani ina zaune a can gurin su mu dai za a zo a ce da wana da wana da wana ku taso yau wa'adin ku ya kare tunda jarabawa ce to duk wanda kwanakin shi suka kare ko ta wace hanya ce Allah cikin ikon shi zai fidda shi inda abincin shi ya kare kamar yadda ni ma na fito yanzu kana nufin banda faifan dukan nan ba a taba dukan ku ba gaskiya ba taɓa dukan mu ba sai ranar da aka kama mu washe gari aka yi kowa bulala goma goma tun daga nan ba wanda aka sake duka me kuke ci ne to muna cin masara mu ci da safe mu ci da daddare sai wasu lokuta an samu shinkafa a kawo saboda tana da wahala daga baya bayan nan kuma sun ba mu kuɗi so biyu dubu goma goma amma me kuke da dubu goma a daji muna siyan abubuwan da muke so tun tunda ai akwai masu siyarwa akwai gidan malam shi ogan gaba ɗaya shi babban malami a gidan shi muke aikawa mu sai duk abin da muke so na jin daɗi ana ta bada alƙalima na irin mutanen da aka kama lokacin da aka kama ku ka iya ƙididdige ko kuno ne farko mu sittin da uku ne yanzu mutum nawa kuka baro talatin da hudu talatin da hudu suna can yara biyar tsohuwa da manya dattawa da matasa da tara. wai me takamaimai suka ce suna so a gurin gwamnati to ita gwamnatin ta san abin da suke so tunda ni ka gaba da ni muka zauna da su da gwamnati ba amma a baya sun nemi yara an ba su sun ba da wasu mutane so daga baya suka nemi a ba su malaman su abin ya ci cira har zuwa yanzu abin da suka gaya mana kenan wasu za su yi mamakin da yawan waɗanda suka fito nan za a ga sun rame kai a haka kamar baka rame bari da ke mu san ka kafin a kama ka ba ni ma na rame sosai duk wanda ya sani sai da ya mun kuka me fi damun ka lokacin kan hannun mutanen nan rashin sanin me zai faru an jima saboda komai zai iya canzawa muka ji karan jini hankalin mu tashe haka dai rashin sanin takamaiman abin da zai faru shine babban tashin hankalin mu sojoji sun taba zuwa lokacin kuna shan. a'a ba mu taba ganin su ba ina wanda aka harba a wannan guri a Aminu an ce har da shi aka tsira Allah ya yantar da shi tare muka fito waye harbe shi ban san sunan shi ba amma me dalili a'a kuskure aka samu eh straight bullet ne ana ce mai accidental discharge bai yi niyyan harbin sa ba yana gyara bindigan ana mai magana sai abin ya kuce sai ya samu al'amin din yanzu a matsayin kan wanda Allah ya kubutar da kai kila a ce wannan sako zaka gaya gwamnati saboda irin abubuwan da ke faruwa ta yi wa Allah ta duba amanar da Allah ya bata wanda za mu je gaban Allah mu ansa su taimaka ma waɗanda suke baya samu su ceto waɗannan bayan Allah Malam Muktar Sha'ibu kenan ɗaya daga cikin mutanen da 'yan bindiga su wato a hirarsu da Isa Lawal Ikra. Ana sauraron sashen Hausa na murya Amurka ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19 sai kuma kilo talatin a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku izo shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com har ma da shafinmu na facebook yanzu dai agogonmu a nan washington dc na cewa karfe ɗaya da minti goma sha shida na dare yanzu kuma sai shirinmu na gaba ya allah ya allah na Minene duniya menene dadihin duniya minene duniya Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kuwa wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdi ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da bakin da muka gayyata domin nazarin kalubale da ke gaban mata a yunkurin cimma burinsu na neman adama da su a harkokin siyasa da mulki a Najeriya. A yau, bakin da suka hada da NAAD yan fafutukar kare harkokin mata da kuma yan gwagwarmaya barista Hassana Ayuba mai riga. Sai kuma ɗan siyasa a jihar Kano Nasiru Sha'aibin Marmara. sun bayyana yadda suke gani za ta iya sauya zane idan 'yan siyasar Najeriya da gaske suke yi. Ga karashin tattaunawar da wakiliyarmu Madina Dauda ta jagoranta. Yanzu ministocin da aka kawo don wanda suka shiga siyasar nan bakwai nan ba mai shekodaya wanda ma waɗansu ma kan gan irin abin da suka yi an ce a rike musu sun dawo mutum da ya kawai zai rike ofis huku kin taba gan mace da za ta yi wannan yanzu kan gan akwai damuwa akwai matan da za su yi rike kasan nan a ba mata goyon baya mun sani kun san yadda ana dagula abubuwa. bari mu zo gare ka kaba da amsar wannan ɗazu kana bayani ka ce mata ba su shirya karɓan wa'annan mukamin siyasa ba saboda sun gaza su nuna raunin su na mata yaya za su yi su gyara to ina za su yi su gyara duk da mukami da ake magana a gwamnati iri biyu ne akwai na zaɓe akwai kuma wani ke naɗawa ake tabbas ni kaina ina goyon bayan a ƙara yawan mukaman da ake ba mu mata na nadawa ina goyon bayan wannan kuma in ta lissafa akwai mata duk da dai bata lissafo su ziyani ba tsohon minista kai me yasa tunanin ziyani ya zo ranka yanzu a kawai dai ta tsallake bata lissafo da ita bane ta lissafo na kirki na kirki ina ce ta tsallake ta bata lissafo ta ba amma ina goyon bayan a maganar appointment tabbas ina goyon bayan a ƙara yawan matan da ake bamu mukamai na ɗaya amma na siyasa fa yawa na siyasa ɗin kuma na zaɓe gaskiya wannan shi ba a bayar shi kowa su dai kwata in sun shirya kwata suna da better chances na su kwata kwata ba lalle a ce da mukami to gashi ta ce abu ne na karfi kuma ba su da wannan karfin karfi maganar zaɓe baka da karfin da ya wuce kuri'a karfi a maganar zaɓe ƙuri'a ce kuma mata suna da yawan gaske da in har da gaske suke za su jefa ko namiji bai ko namiji ɗaya bai zaɓi mace ba mace za ta iya cin zaɓe da ƙuri'un na mata in har da a serious amma in dai ba da not serious to wannan is something different su je su ci gaba da karɓar naɗe ɗan wani aiki na naɗawa a rinka ba su ana naɗawa saboda ko namiji ka gani wallahi ba wai yana kwanci ne kawai zai zo ga ci zaɓe ba biya za ta mata su sani kuma su ma an har za su fito kamar ne waɗansu yan uwansu mata suka suka dage kamar ne yanzu nake satin example wanda suka samu tickets in har za su zagi su ma matan kowace ta cewa daga gaske su zagi su san cewa ba maganar wasa ba ce neman takarar wala za su samu su waɗannan da suka samu su sauran da suka samu ba su da bambanci da sauran mata su ma mata ne of course a kowane suke da ɗan wani abu da yake zama musu sarnaɗi ko na kai ko na iyali ko a ko na al'ada ko na amma ba za ka zo state gaba ki ka ce babu mace da take free ta zo ta nemi takara ba har a ce za a bata fama kyauta amma kuma ta kasa nema ba barista hassana ya kalubalance ku fa ya ce ku ne ba kwa son ku shiga zaben nan ku taka rawa ku kwaci mukaman nan da karfi yaya me zaki ce a game da haka ba gaskiya bane zaben najeriya yanzu zaben kudi ake yi ba zaben kuriya bane eh zaben mai karfi mai karfin da nike nufi shine mai kuɗi in kana da kuɗi za a zabe ka in baka da kuɗi ba mai zaben ka shi kuma ya san gaskiya nike faɗi ba karya bane to ba za ku je ku tara kuɗin nan ba a kungiyance matan suna da kuɗin kuɗin a hannun maza yake yana maganar dizani da patricia ete da dizani da patricia ete maza guda nawa muke da irinsu a najeriya sun fi dari wanda suka yi irin na Dizani da Patricia Ete sun fi ma a kirga mu a mata guda biyu ne zaka yaba bada lissafin irin Patricia Ete da Dizani amma maza sun fi dari irin su to inda a ce muna da matan da suke da kuɗin maza haba ana ko magana ai ba maganan kuriya ba ne maganan kuɗi ne zaben najeriya ka gaya wa kowa har yaron da yake ciki ba haife shi ba ya san zaben najeriya da ake yanzu na kuɗi ake ba na kuriya ba ne in na kuriya ne maza sun isa su saya da mu ne ai su mazan sun san masu zaben su mata ne da yaya da matasa ba maza yan wasu bane suke zaben su ba in an bi ta kuriya ne su kuma sun san za a tsaya ta kan san akan kuriya ne ai yawancin su ba za su kai labari ba sun sani to amma ɗazu yayi bayanin cewa ai gidauniya ake kafawa ko me zai hana ku yin haka su ne suke hana mu kafa gidauniyan mazan su suke hana mu kafa gidauniyan ki giya wa kowa da babban murya nike magana mazan ne suke hana mu kafa gidauniya a kasan nan ba a son a ji muryar mace a kasan nan an danna mana muryar mu muryar mu ya koma kaman wanda yake mura eh ko ka daga muryar ba mai ji mazan ne suka mayar mana da muryar mu ya zama haka shi yasa ba za mu iya mu yi magana kuma a Najeriya a ji mu ba don ba a son ma a yi da mata amma kuma aka ce me aka ce aka ce for the people by the people by the people who are the people mu ne people din ai kowane namiji mace shi ta haife shi kowane namiji ai yana da mace a bayansa ya auri mace sannan kuma fatan shi shine ya haifi ta mace don shi mahaifi na yakan ce da ka haifi gwamna gara ka haifi matan gwamnoni da yawa tukunyan ka tsaf miyan ka kullun da manja kuma ba ƙarya bane kowa ya san da wannan domin komai rashin imani ya ta mace tana da tausayi to sannan kuma yau sai a zo a ce an take ma mata yanci a Najeriya saboda siyasa ai bai yi ba in ana son siyasa ya geru a najeriya wannan rawan a yadda a yi shi da mata mu don mu ba da kyakkyawan shawara inda zai farke a samu a ɗinka shi da sauri kar ya farke inda zai ɓaci a samu a gyara shi domin kar ya lallace To, ne barin zo wurin ki. <laughs> Yanzu an kalubalance ku ne fa. Eh. An ce duk waɗannan surutan da kuke kawai surutu ne. Ba ku fito kun nuna gaskiya kuna son waɗannan mukamin ba. Ke ta yaya za a yi a gyara? Wannan da ya fada ina ne a duniya gaba daya ko manyan-manyan demokratiya kamar amerika da russia da china da sauran abun ba karfi ne ake yin da shi ba gaskiya ne an tsaya da gaskiya na da yawa na kudin da ana magana da ya eh, kuna kawo kudi cikin siyasa nan ba kudin najeriya ba ne kudin dukkanmu ne so wannan da kana fada kana so ne mata su ji haushi amma ba za mu ji haushi har mu zo muna matashi suna yin ba mun yi kokarin mu mun lura da yaran ku mun nuna cewa an ba mu kudin kun ba mu kudi kudi mun aje da kyau kin gani ita in tuna bukatun da ita shi wanda ya karbo ta ya fada eh, speaker bankole ya ce wallahi ku yi hakuri abun ba mu ji daɗi cewa ita mace bane shi ya sa muka yi wannan mun yi mata magudi ba ta yi sata ba ba kun ganta ta da hannu aka tana ta murna ba maganan da zani kuma wa suka kwashe kudin nan ba maza ne suka kwashe suka bata ba ajiya ba ba mace da tana da zuciya ta kwashe kudi wai za ta je ta yi meye da shi ba mu da wannan zuciyan mu dai abu da muna faɗa har yanzu don zaman lafiya na najeriya don cin gaban najeriya don yanzu kun gani cewa bashi kuka ce. tun 1948 48 din shekaru nawa in kuna bin bashi don kun ce kun je wurin kun cika takadu kun rubuta duka shugabannin kasanmu sun rubuta cewa wannan siyasa komai da za mu yi komai da za raba ko kudi ne ko taki ne ko kuma laka ne komai da kuna son mu raba za mu raba shi zai zama 35% minimum 35 to gashi har yanzu ba kuma samun abun nan goma ba ba bashi kuka ci ba mata suna bin ku bashi bashi din ya kamata ku zo ku zauna ku ce to ya ne za a yi wannan bashin da aka ce mutane suna cewa democratic deficit yanzu noye na wurin ku ku zauna ku ji wannan abun tare ku koya mana ka gani duka abubuwan da za a yi a duniyan nan da ce wai yanzu ya kamata mutum ya zauna ina ba da abin da ake ce service ma kasan shi kasanta mu mata mun yi ko. To nan kuma za mu yi sallama da bakin namu sai mako na gaba mu sake shigowa da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu madam ene ede yar fafutukar kare hakkokin mata da kuma ya gwagwarmaya barista hassana ayuba mai riga sai kuma ɗan siyasa a jihar kano nasir sha'ibu marmara. da wakiliyarmu Madina Dauda da ta jagoranci tattaunawar a madadinsu duka. Alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwan da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet Hausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. mata su ne duniya su ne sarakan duniya. madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaici. An kammala binciken jirgin ruwan dakon kaya na farko da ke jigila hatsi daga Ukraine. Tun bayan da Rasha ta kaddamar da mamayar ta ƙarshen watan Fabrairun da ya gabata a Istanbul jiya Laraba, kuma zai ci gaba da tafiya zuwa Lebanon inda ya dusa. Daugar binciken fararen hula ta haɗin gwiwa da ta haɗa da jami'ai daga Rasha, Ukraine, turkiyya da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya sun kwashe kimanin sa'o'i a cikin jirgin ruwan Razzoni na kasuwanci. Tawagar ta kasance wani bangare na cibiyar haɗin gwiwa JCC wadda aka kafa a Istanbul karkashin yarjejeniyar Black Sea Grand Initiative. Har yanzu gwajin da ake gudanarwa kan shugaban Amurka Joe Biden yana nuna cewa dauke da COVID. amma baya jin laulayi kuma baya jin zazzabi a cewar wata sanarwa daga likitansa da Kevin okono okono ya faɗa a cikin sanarwar cewa Biden yana jin daɗin motsa jiki mai sauƙi kafin gwajin nasa na safiyar jiya Laraba. Ya ƙara da cewa shugaban yana fama da tari lokaci-lokaci amma ba kamar na jiya ba. Zafin jikin Biden, bugun jini, adadin numfashi da kuma yawan iskar da jikinsa ke bukata sun kasance daidai. sannan har yanzu hunhunsa lafiya yake jiya laraba taliban a afghanistan ta yi allah wadai da harin jirgi mara matuki na amurka da ya kashe wanda ake nema ruwa a jallo shugaban alka'ida ayman al-zawahiri a tsakiyar birnin kabul a ƙarshen makon da ya gabata sai dai ta ce har yanzu ba su da wani bayani game da harin da aka kai kan wanda aka auna tare da sabunta kudurinta na yakar ta'addanci. Ƙungiyar ma'aikatan jinya ta Malawi ta buƙaci shugaban ƙasar Lazarus Chakwera da ya bar ma'aikatan jinya kusan dubu biyu don su yi aiki a ƙasashen Amurka da Saudiya bayan da gwamnati ta bayar da umarnin dakatar da shirin. Ƙungiyar ma'aikatan jinya da ungozoma ta Malawi NONM ta sanar da shirin ne wata guda da ya gabata inda ta ce an tilasta ma'aikatan jinya yin aiki a ƙasashen waje saboda yawan rashin aikin yi a Malawi. To madalla a gaishe ka masu sauraro baki ɗaya abin da ya sabo kenan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi wato za mu zo muku da wani sabon shirin shirin da zai zo muku da shirin na kasa ba kasawa ba domin sake sauraron wannan shirin da masu sauran shirye-shiryenmu sai a ziyarci shafukanmu na yanar gizo hausa da kan kuma shafinmu na facebook yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya na gabatar da shirin da kuma jumbe hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Jimmy. Ni Sarfil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake cewa sai mun sake haɗuwa an jima kaɗan da hantsi da misalin karfe takwas na safiyan nan. Salamu alaikum.